na jawo hankali na tausaya musu shine wa khafil haka liman aka minal mu'minin gaba sai Allah ya ce fa in asauka in sun ka saba ma ga abin da ka bada umarni ayi fa qul inni bari'un mimma ta'malun to wannan kan kai tawaye kace ni na barranta ga abin da kuke aikatawa ashe wannan yana nuna aikin mai da'awa shine ya faɗi gaskiya in mutum ya ɗauka. wannan shirya ce da wurin Allah in mutum bai ɗauka ba kuma da gangan ne don an shiryar da shi akan hanya don shi Allah yake ce ma wanzan Allah wa innaka latahdi ila siratil mustaqim lalle kai kana shirya suwa zuwa ga hanya daidaitacciya waton annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi taimai ishara da irin wannan wa qala ta'ala Allah madaukaki ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani nan Allah yana magana da muminai Allah ce man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya juya baya daga cikin ku a addinin sa wanda ya yi ridda ya ga cewa bari ya bar addinin musulunci ko bari ya kulla makirci ko shi wata da sisa fa sawfa ya'ti Allahu bi da sannu Allah zai zo da waɗansu irin mutane kun ga qaumin sai ta zo ni kira don a gwada girman mutanen da Allah zai kawo wa da darajar su da ɗaukaka su a wurin Allah fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da waɗansu irin mutane yaya suke Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu yuhibbuhum shi yana son su wa yuhibbunahu su kuma suna sonai. don Allah akwai wata lamba girma da ta kai wannan wannan duk wanda Allah ya ce yana so ne shi ma yana son Allah Allah na ya bada shaida da kai ne ashe in ka zo ka zarga mai sunanka munafikin Allah don babu mai zargin wanda Allah ka so shi Allah sai ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su su ma suna so ne dan shi malamai sun kace to wai cikin waɗannan abubuwan guda biyu wacce ta hidadi da a ce kana son Allah da a ce Allah na son ka wa hidadi Allah na son ka don in Allah na son ka tabbas son da kakawa Allah ya tabbata kenan kuna fahimta don haka sai Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai Allah ya faɗi siffar su ga siffar sunan azillatin alal mu'minina masu kankan da kai ne ga mu'minnai suna tawadi'u tsakanin su da mu'minnai ƴan uwansu suna tausasa ma mu'minnai ƴan uwansu Allah ya ce a izzatin alal kafirina amma masu izza ne ga kafirai ba su ga maciji da kafiri sai dai ka yi addinin ka su yi nasu amma ba su compromising ɗin aƙidar su da wani arne wani mushriki a izzatin alal kafirin masu izza ne ga kafirai shine Allah ka ce na fi sabilillahi suna yin jihadi saboda Allah ba don a samu ganima ba ba don a ce zarumaina ba a na fi sabilillah suna yin jihadi saboda Allah wala ya lawmata la'imin ba sa jin tsoron zargin wani mai zargi to wannan waɗannan lambobi na girma guda biyar da Allah ya ba waɗannan mutane ba karatu ka sa a same su ba ba wani abu tukuru aiki tukuru ka sa a same su ba don shi Allah ce zalika fadlullahi wannan falalata ta Allah yu'tihi man yasha'u yana bayar da ita ga wanda ya so ya riga ya ba waɗanda ya so ya ba in kai kiyayya da su abinda dai Allah zai yi ma shine shi to ku kalla fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin sai Allah ya ce yuhibbuhum daya wa yuhibbunahu su kuma suna so ne yana son su yana suna so ne azillatin alal mu'minina nawa kenan uku a'izzatin alal kafirina nawa kenan yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'imin waɗannan siffofin da Allah ya ba su duk duniya ba wani da zai samu wannan daraja in ba annabi na ba saboda haka Allah ya zaban ma manzon Allah abokanin tahiya waɗanda zuciyarsu harata fes ba ta son komai sai abin da Allah kasu. don haka Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim Allah maɗaukaki ya ce wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halicce ku Allah ya ce mun halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace wane ne namiji da mace a cikin wannan aya shine annabi Adam da Hawwa'u kuna fahimta يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء شيني ما أنا ونا آية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا كو متاني من تالتشيكو دغا جنس نمجي دمتشي متشما أن هالتشيت دغا تشكمي daga cikin jinsi na jikin namijin shine annabin Allah annabi Adam Allah ya halicci mata ta Hawwa'u da gare shi bayan an halicce shi sannan an ka halicce mu gaba ɗaya mu ko ta tsatson Hawwa'u da Annabi Adam alaihi salam don haka inna khalaqnakum mu mun halicce ku min zakarin wa'unsa daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban Allah ce muka sanya ku al'umma domin shu'ub jam'i na na sha'ab yan an ce sha'ab ana nuhin al'umma kamar a ce sha'ab Najeriya al'umman Najeriya sha'ab Niger al'umman Niger waja'alnakum shu'uban muka sanya ku al'umma wa qaba'il da qabiloli qaba'il jam'i na na qabila a cikin al'umma ake samun qabila Qur'ani yayi amfani da wannan wurare guda uku ga wuri nan Allah madaukake ce waja'alnakum shu'uban ɗaya kenan wa ƙabail biyu kenan can wa fasilatihi allati tu'wi fasila a cikin ƙabila ake samun fasila kamar a ce al'umman Najeriya cikin al'umman Najeriya sai a samu kabilar Fulani kabilar Yarbawa kabilar kaza a cikin kabilar kuma sai a samu wani yanki cikin kabilar su kuma kaza to haka ne Allah madaukaki duk yana yi muna bayani don mu ƙara imani mu ƙara gasgasta shi Allah ya ce waje allakun shu'uban wa qaba'ila ta'arafu don ku sani ku gane inna akramakum indallahi ataqakum mafi girma a wurin ku mafi matsayi mafi daraja a cikin ku ataqakum wanda ya tsoron Allah ba balarabe ba ba bagidaɗe ba ba kaza ba ko ka yi hamasa ta kabila aikin banzana hamasa ta ƙabila jahiliya ta annabi ya hana wannan maganar ka ce mu yan asali mu akaza wannan gargajiya ta maguzanci na inna akramakum indallahi ataqakum mafi girman ku a wurin Allah waɗanda sun kafi matsayi a wurin Allah waɗanda sun kafi tsoron Allah nan ake sun ayi tserere ne ka ji cewa wane yana da takawa yana aikin da'a ga Allah yana bin sunnar manzon Allah yaya za a yi ka kamo shi ba wane yana da dukiya ba wane yana da tarin kaza duk dukiyar da agare in bai da imani aikin banza ce don haka a cikin masu imanin kuma sai Allah ya zo ya bambanta darajoji domin mutane darajar su daban-daban ce a ina a cikin matakin imani kai da kanka ka san ba sai an faɗa ma mutane darajar su daban don kai kowa ya san baka haɗuwa da Abubakar As-Siddiq al-Akbar kai ka san ba daidai kuke ba illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru sani yasnani iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allah ya kulla abu tate da manzon Allah kai ba sai an hada ma wannan daban na da kai ba kuna fahimta iz ƙulu li bihi yayin da ya faɗa ma aboki nai abokin wa kenan abokin manzon Allah la hazan, kakka yi bakin ciki inna ma'ana Allah yana tare da mu don haka dai wannan yana yi muna ishara a kan mi inna a akramakum indallahi ataqakum wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce fala an fusakun, kakku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sani ga wanda an mai takawa shi an mafi sani ga wanda adda tsoron Allah kakka zo kai ta tsarkake kanka ai ku an masu imani ku an masu kaza wa kwada ma ayyukanka an amsa to kun ga kenan kamar Allah subhanahu ta'ala yana ƙara jan hankalin wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kakka dauka kun na tsira kai ta ganin cewa yanzu ku ku ne abbisa daidai kowa batacce na a'a fala tuzakku anfusakum kakku tsarkake kawunanku kayi ta addu'a Allah ya sa wannan abin da kake akai Allah ya sa ka mutu domin ba farkon ba karshen so nawa ka ga mutun ya taso mutumin kirki mutum mai gaskiya mai amana dan takaitaccen lokaci sai abu ya lalace to wannan shi ake ta addu'a Allah ya sa mu cika da imani domin cikawar ake kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi sahihi ana tayar da mutum akan abin da ya mutu duk abin da kan mutu akai akai ne za a tashe ka ba a cewa shekarun da yayyo baya yayi ta kaza yayi ta kaza ahli sunna na yayi kaza yayi kaza duk ibadar da kai karshen mi kan mutu akai abin da kan mutu akai ne za a tayar da kai Allah ya samu mutu akan aƙidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akan ta Allah madaukake cewa nada ashabul arafi rijalan wato mutanen tudun arab dama wannan wasu mutane ne da idan aka zo alƙiyama sun zo da ayyuka ayyukansu daidai da laihukansu ma'ana ayyukan kware sun yi daidai ba Allah ya yi alƙawalin zai azama auni na adalci ba wana da mawazin alqisl li yawmil qiyama Allah ce za mu azama auni na adalci don ranar tsayuwar bayi to wannan rana in an ka dauko an auna sallah azumi zakka gaskiya amana ga nauyinsu an auna ƙarya zalunci abubuwan da yawa mutane su ma nauyinsu ya zo daidai don haka sai a bar su tsakiya wannan shine abin da mafi yawan malamai sun ka tafi akai shine na Allah ka bada labari wa nada ashabul araf rijalan mutanen tudun araf tsakanin wuta da aljanna to waɗannan mutanen da auwannan wurin za su kira wasu mazaje ya arifu nahum bisimahun don suna gane su da alamomin su saboda sun gane su ga wani ga wani ga wani to idan suka kira su qalu sai su faɗa gare su cewa ma agana ankum jam'ukum taronku da kuke ganin ku ‘yan dangi na, ku kuna da security, kuna da masu kare ku masu kaza, ma agana an kun jam'ukum taronku bai amfanar da ku da komi ba, wa ma kuntum tastakbiruna da abin da kuka kasance kuna girman kai ‘yan an faɗi gaskiya ku ki karɓar gaskiyar kuwa masu gaskiyar istihza'i wannan abin bai amfane ku ba shine ma'anar ma agana an kun wa ma kuntum tastakbirun taron da kuke ganin kuna da kuna da fawa ta mulki kuna da fawa ta kuɗi kuna da al'umma to wannan abin bai amfane ku ba da abin da kun kasance kuna girman kai aha ula'il ladzina aqasamtum la yanaluhumullahu birahmatin eh aha ula'il a aqasamtum waɗannan sune waɗanda kun kai rantsuwa kuna tarance rance kuna cewa la yanal la yanaluhumullahu birahmatin Allah ba zai ba su rahama ba nan suna ishara akan ni suna ishara akan irin izgilin da mafi yawan masu mulki da masu dukiya kewa masu addini ce je shi wai zahin addini gare wai shi koyo shi dai a kiyaye sunna wallahi babu abin da yasa kunka ga yana haka in ba talauci ba in yanzu kunka dana shi dan wata dukiya kuna jin ya bari ana irin wannan izgili ko ba a yi don haka kai wala in kana ta yi ka kuɗi ka ta yi ka kuɗi irin waɗannan masu wannan isgilin ranar alkiyama Allah zai mai san musu martani shi na kuka jin wani wuri Allah maɗaukaki yana magana akan bayi na kirki masu roƙon Allah suna tawadi'u suna kankan da kai wasu na dariyar su huka na fariqun min ibadi wata jama'a daga cikin bayina sun kasance ya na suna faɗa suna ta rabbana amanna faga lana ya Allah mu mun yi imani ya Allah ka yi gafara gare mu warhamna ka ji kanmu Eh? wa anta khairur rahimin kai ne mafi jinkan masu jinkai suna tawadi'u suna kankan da kai ga Allah Allah ce fastahastumuhum sukhriyan fastahastumuhum sukhriyan kun karike su abin izgili kuna yi musu jihwa'i kai ustazu saki wandonka kai yanzu kai ga wanga game ga kai da game ga babanka da game do Allah ka bari har ana yi muku izgili fastahastumuhum sukhriyan hatta an saukum zikiri har sun kamantar da ku ambatona ba ku je kun kai abin da ya dace ba Eh? wa kuntum minhum tarhaquna kun kasance kuna masu dariyar su kuna dariyar su Allah ce inni jazaituhumul yawma yau din nan ta alkiyama to zan sakan ka musu bima sabaru da abinda sun kai na hankuri annahum humul faizuna sun sune masu masu samun babban rabu don haka nan waɗannan suna faɗa musu maganganu suna ce musu haula ladina aqasamtu la yanaluhum la yanaluhumullahu Allahu bi rahmatin sune waɗanda kun kai rantsuwa cewa Allah ba zai samar da su ga rahama ba to suna faɗin haka nan ita ce ƙarshen maganar su sai a ce musu udhulul janna ku shiga aljanna kai duk ku koma ku wace ku shiga aljanna ku tashi da wannan tudu la khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala antum tahzanuna ko babu bakin ciki gare ku ma'ana su ƴan tudun araf daga ƙarshe za a sa mala'ika ya yi musu sanarwa cewa yanzu ku je ku shiga aljanna dama haka ake in an juya huskar su wurin yan wuta su yi musu maganganu in an juyo su wurin yan aljanna suna farin ciki suna guri ƙarshe, Allah ya yafe musu a ce ku shiga aljanna shahid a cikin hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam shahid a cikin ayar yanzu an nuna mami an nuna ma cewa gashi an wa yan aljanna izgili a nan duniya nan ana ganin su ba komi ba amma alkiyama su an manya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga mutun da yawa rubba da ku in bil abwa zaka ga mutun yayi gizo yayi kura in yazo kofar gida ana iya kura tai manzo Allah ce lau a kasa alallahi la abarra da zai yi rantsuwa da Allah Allah zai barantar da shi gashi ba kowa ba nan duniya ba ku dauka ce wani abu amma babba na auren Allah ranar alkiyama zaka ga mala'iku sun kewaye shi ana rakiya ce zuwa aljanna Allah ya sa muna cikin irin waɗannan mutanen Wani iyal bin حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى Iyal yake cewa manzon Allah Sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى Allah ya yi wahayi gare ni cewa in yi tawadu in kankan da kai hatta la ya fara ahadun ala ahadin har ya zan ba wani da zai wa wani alfahari manzon Allah na shugaban halittun duniya da lahira Allah ya ma wahayi cewa kai manzon Allah ka yi tawadu ka kankan da kai me ake kira tawadu shine ka nuna inda an ka nuna kaina ka nuna ba kaina ba akwai bambanci tsakanin tawadi'u da tazallul ba kaskantar da kai an ka ce kai ba a'a wato tawadi'u shine ka nuna kai ba wani abu bane lokacin da Allah ya ce kai wani abu ne to sai Allah shi mi sai ya ƙara ɗaukaka darajarka ma'ana ka shigo cikin kudibiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbai daidaita da sauran mutane daidaita da sauran bayin Allah to Allah ya yi min wahayi cewa in kankan da kai in yi tawadi'u har zan babu wani da zai wa wani alfahari wala yabgi ahadun ala ahadin haka kuma kada wani ya zalunci wani har ya zama saboda kankan da kai wani ba zai wa wani ta'addanci ba ya wa wani zalunci na dukiya ko na mutunci ne ko wani jihwa'i ko wani abu ya zama dai mutane ka ba su kyaukyawar tarbiyya ko manzon Allah yayi aiki da wannan umarni da Allah ya bashi don shi kaga sahabban manzon Allah suna kaunar junansu suna son junansu amma kalla kaga yan baya sai kaga kiyayya me yasa yake kiyayya da kai wai saboda kila kuna da sabanin fahimta kai kana da fahimtar kaza shi yana da fahimtar kaza don haka wannan sabanin fahimtar ya isa ya zama mi ya zama kiyayya ko ko kai kana bangare kaza shi yana bangare kaza ya manta cewa wanda anka aiko muku annabi sallallahu alaihi wasallam shi anka ce abi ba kungiya tai ba amma tsakaninku da Allah haka muke wani da zaran kace baka tare da kungiya te ko baka tare da wata tawaga ta shi shikenan yanzu zai zai sa ma jambiru to ba shi Allah ya aiko ma ba wallahi ka saba ma kowa duk duniya ka bi manzon Allah lahira ka tsira ka bi kowa ka kibin manzon Allah lahira ka shi dai Allah zai baka Allah ka samu rike manzon Allah shi dai don haka magana tsegumin mutane ko dumin mutane a ita cewa to don Allah tunda dai abin da yana kawo hayaniya yana kawo tashin hankali don Allah yanzu don Allah sunnar annabi ka kawo tashin hankali in ka ji an ce ga sunna ta inganta daga manzo Allah tana kawo tashi hankali duk wanda ka ji ya ce hankali ne na tashi dan banzana duk mutumin kirki wallahi babu wanda zai bi in ba manzon Allah ba don haka ka'ida ta ka bi manzon Allah shi dai don haka Allah ma yake cewa in kun ka bi shi kun shirya fa in tudiuhu tahtadu in har kun ka bi manzon Allah kun shirya Allah ka samu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi huraira Allah ya kare yadda da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na qasas sadaqatun min malin sadaka ba ta rage dukiya ka ɗibi dukiyarka ka yi sadaka saboda Allah ba don neman yardan mutane ba da dukiyar ba ta rage saboda Allah ya yi alƙawarin zai mai abin da ka basuwa wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan Allah bai ƙara bawa da komi game da rangwame sai ɗaukaka rangwame in dai bawa ya yi rangwame yana da iko na ya ɗau martani yana da iko na ya ɗau fansa yahe to ba abin da Allah ka ƙara shi da wannan sai ɗaukaka to amma abin da ya kamata ka lura su hadisan manzo Allah ana aza su inda ya dace akwai inda in an yi ma nan son aka yi yahe akwai inda in an yi ma son aka yi karama mi ka nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne haka ya tarbiyantashe su in an yi ma inda kana iya ramawa ba a komi ya zan baku misali misali kawai sai ka ɗaɗa ma wani mari ko da aka diba ashe janar na na soja kan mara <laughs> kai me ka kira ruwa ko baka kira ba hankalinka ya tashi sai ce ustazu Allah kakka damu ya hankuri don Allah kila ne ni saba ma babu komai wuce shi ai yahewa amma yanzu misali wani ya tafka mamari ko da kaddiba sai kaga janar na na soja kuma ga mota biyu nan sun rako shi ya hewa na kai kuna fahimta to akwai inda kuma in an kai ma bari wannan wurin shi ko kaskanci na don shi haka jan har sahabban manzon Allah wani lokaci da an kai ta dogara su Allah da kai ne ya zabarashe su yace ala tuqatiluna qauman naqasu aymanuhum wa hammu bi ihrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra Allah ce atakhashawnahum wai tsoron su kukai mina na Allah ka nuna wa ku tashi ku domarta ne ku rama saboda in an kamare ka wagga huska ka juya an hako ma marin ka jibi mi za ai tallabe kaza ayi a kasuwa kuma zaka jama addini kaskanci to inda ya kamata a yahe sai a yahe inda ya kamata a dau fansa sai a ɗaufansa. fansa wannan shine fiƙihun da ya kamata mu fahimta a irin waɗannan hadisan ba ana mihin musulmi ya zama wawa ba haka kawai wasu su yi ma ta'addanci ka ce an ce a yahe a to wannan zaka jama addinin ka kaskanci ina fatar kun fahimta don haka dai wa ma zadallahu abdan bi afin Allah ba zai ƙara bawa da komi ba game da rangwame illa izzan sai ɗaukaka wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ba wani da zai tawadi'u saboda Allah saboda Allah yayi ba don ayabe shi ba ba don mutane su ce a a kaza ba a a saboda Allah yayi illa rafa'ahu Allah sai face Allah ya dauka shi don shi ko kana da masu hasada gwargwadon ho masu hasada ka gwargwadon darajarka in baka da masu hasada ka shiga uku ka yi ta roƙon Allah shi yawaita masu saboda in kana da masu hasada to kenan kana samun ci gaba amma in ka zan babu mai hasada ka to ka lalace kenan don haka babu ruwan kowa da kai don shi kaga ba wanda yayi mahasadan manzon Allah duk duniya waɗanda ka ƙaryata shi su sun san mi sun san mai gaskiya na da ganganna don sha Allah ka ta fa innahum la naka walakin az-zalimina bi ayati Allah yashhadun ba kai suka karyata ba wallahi cikin zuciyarsu sun san mai gaskiya kake amma dai da ayoyin na Allah suke inkari su ayoyin suke musanyawa amma wallahi sun san kai baka karya sun san mai gaskiya kake don shi zaka ga mutum na wallahi ya san abin da kake faɗi hadisi ne daga manzon Allah fassarar da yi fassara ce irin ta sahabban manzon Allah amma missa saboda kariyar to ne wurin wani dan siyasa ko kariyar mai gida ne ko wani abu yayi jan idanu ya ce wallahi ƙarya na ba haka nan abin yake ba amma in cikin zuciya ce wallahi ya san abin nan gaskiya na to irin wannan yana cikin hadari don shi manzon Allah ya zargi irin waɗannan mutane annabi ya ce ta isa Abdul dinar bawon dinari ya taɓe. ta isa Abdul dirham bawon dirhami ya taɓe. har manzo Allah yake cewa ta isa wanta kasa wa iza shi ka falanta kasha kai ya hwade ko da ya hwade kuma ya birkice ma'ana in ka zama kana bautar kuɗi to matsala ta same ka Allah ka tsare mu da bauta kuɗi don haka dai Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da Allah ke ƙara bawa game da rangwame sai ya ɗaukaka ba wani da zai tawadi'u saboda Allah sai wace Allah ya ɗaukaka shi Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda da shi annahu shine annahu marra ala sibyan Anas ɗan Malik sahabin manzo Allah ya wuce ya cimma yan yara ya wuce yara ƙanana haka fa sallama alaihim sai Anas ya sallama gare su lokacin da ya sallama gare su sai wasu na gana ah to yanzu Anas hadda 'yan kananan yara masu wargin ƙasa aka wa sallama wa qala sai ya ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu kun jiya manzon Allah yake yin haka don shi ne haka ake son ahlus sunna babu ruwanka da masu zargin ka masu cewa ai a manzon Allah yana yi sai ka je ka aikata shi Anas hujja te annabi yana yin haka annabi zai cimma yara kanana bai wucewa sai yayi musu sallama shi ma zai aikata don haka kai ma kana wucewa kaga yara suna wargin kasa assalamu alaikum ko ba su amsa ba mala'iku sun amsa kuna fahimta to wannan shine sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anhu qala har yanzu daga gare shi shi Abu Hurairah daga gare shi shi Anas dan Malik yace in kanatil amatu min ima'il madina la ta'khudhu bi yadin nabiy sallallahu alaihi fatan bihi haisu sha'at to irin waɗannan hadisan na in mutu yana da wata guba ga zuciya tai sai ya karkatar da su ya ba su wata ma'ana ku kalli abin da Anas yake cewa yace in kanatil amatu min ima'il madina yanga daga cikin kuyangun Madina ta kasance la ta'khudhu sallallahu alaihi wasallam sai ta kama hannun manzon Allah fatan ɗaliku bihi haisu sha'at ta tahi da shi inda ta ga dama Buhari ya ruwaito hadisin wannan hadisi wani babe an ka ruwaito shi an hakawo shi babe na kankan da kai ga muminai. kuna fahimta ashe ana son a gwada ma tawadi'u na manzon Allah za a samu ba ma diya ba boya tana da tambayoyi da take son tawa manzon Allah sai ta zo ta kama hannun manzon Allah annabi bai cewa kai ku ba ta kashi a sai annabi ya bi ta ta ƙara ba can ta yi ma manzon Allah tambayoyi bayan ta gama tambayoyi ya amsa mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo saboda karimci na manzon Allah ma'ana ba a cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa su wani da wani adda ikon gani ne su wani ba su da iko shi annabin kowa na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aika ka ba sai don ka zama rahama ga talikai haka manzon Allah ya rayu yana mai tawadi'u tare da mu'minai don haka wannan yana ishara akan kankan da kai na manzon Allah don haka haka ake son mumini ya zama yana da tawadu yana da kankan da kai kada ya ce a'a ga irin mutanen da zai hulɗa da su duk wanda zai yi hulɗa da kai in dai mumini ne mutumin kirki na to ya kamata ka bashi dama don ya amfana da kai ko ka amfana da shi ko da kana ganin ka ɗara shi wani abu ko da na ilimi yana yiwa ya amfane ka so nawa ɗalibi ya amfanar da malami ne ba su ko kirguwa to dole ya zama kana mu'amala da mutane guda uku kana mu'amala da waɗanda sun ƙara ka da daidai da kai da ƙasa da kai duk wanda ya kuskure ma wannan to zai yi ta talalabiya don zai ɗauka cewa shi sai na sama ne ko sai na daidai da shi ba ruwan shi da na ƙasa to na ƙasan kuma an cika samun fa'ida da yawa gare su ina fatar kun fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam nan yayi na don ya karantar da mu yadda tawadi'u da kankan da kai yake ga mu'minai wa anil aswad bin yazid qala aswad bin yazid ce su ilat aisha an tambayi aisha Allah ya kare yadda da ita mi an ka tambaye ta ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi mi manzo Allah ke aikatawa cikin gida ne to ita a cikin gidan ita aka son ta bada labari don mu ma mu je mu koya to mi aisha ta ce qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi tace manzo Allah yana cikin tanyon iyali ne aiki tanyon iyali ne aiki matarka tana wanke wanke ka koma can kai tankade tana tankade kai mata kulkule tana shara kai ko kana guga tayis ba mijin hajiya kake ba kana fi mihnati ahlihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan don Allah in baka taba dana wannan sunna baka fara da gobe gobe da sahe kana tashi tana dibin ta kai ma ruwa kayi wanka kayi ofis ko kayi kasuwa ci a da wani aiki abba ai ba ɗaukutuwa tuwahin a aje nan bari in ta in so mu a'a mai gida yau ko lahiya a'a walla jiya ni ji hadisi ingantacce manzon Allah haka yake cikin gida yana kama ma iyali ne aiki don haka sunna ta ingantacce don Allah ya kamata mu ya koyi baka mamaki a zo alkiyama ga sunna baka dana ba ka sha mamaki ana zuwa sai a ce koma can koma can su ana waɗanga a ce sun kasance suna tanyon iyalin su aiki wata rana kawai ka tara ƴaƴanka ka ce mata yau dun ni zan yi musu wanka amma don Allah haka muke wani wallahi ba a yi komi ba shi ka aza bala'i da zuwa ya shure kwano abincin da an haka mai cewa sai yanzu za a kawo min abinci a kai mai ruwa ya ce ya hwasa wankan a rasa mi an kai mai duniya can an baka samu ko sisi baka suwa ka bar mu Allah amma kana da ka azama boye Allah bala'i to ku ko mata sai kun yi hakuri dama haka lamari yake in mutun ya dawo yana cikin zahinta yana cikin yanayi to mace mai hankali tana kallon wani yanayi mijinta ya shigo ka'ida ta duk wanda adda basira duk wanda ke karanta hadisan manzon Allah tana ganin yadda matan manzon Allah suke mu'amala to ba za ta samu matsala da yawa a cikin gidanta ba wato yana da kyau in mace mijin tana shigowa ta dibi yanayi ne in ta gane yana murmushi ita ma sai ta zama cikin murmushi bata san abin da an kai ba yana dariya ita ma ta yi dariya amma ho dariya ta irin abin nan ta hikima kar ta kama kyakkewa ya ce to ko ta tabu kuna fahimta amma yanzu tsakaninku da Allah ya hita kasuwa ya sa an odo mai kaya an zo an yi mugunyar hasara ya shigo gida ɓaci da rai ta ɓarke da dariya an bi a zauna lahiya <laughs> kuna fahimta in yana cikin horin ciki kina cikin horin ciki in yana damuwa kina damuwa haka kai ma tana cewa ba ta da lahiya sai ka koma wurinta ka zauna a ce ana sallama ma ka ce do Allah a haɗa musu su yi uzuri akwai lalura ta tadda kai ta ce sallama ma to ina nika hita in bakki kina cikin wanga hali do Allah ya tabbatun kowa a can do Allah baka sa mata horin ciki ba amma an ce ana sallama ma ka hita cikin ta yayi ta mirdawa an ya ta buga ma waya ka ce asa do Allah a kira mai chemist ya zo wani kowa ya san cewa kai ba ahlus sunnan kwarai kake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mi imihinati ahlihi ya'ani hidimat ahlihi wato hidima ta iyalinsa fa idza hadarati salatu kharaja ila sala in lokacin sallah yayi sai manzo Allah ya hita ma'ana annabi zai tsaya yana ta aikace aikace ana yin kiran sallah sai annabi ya tashi ya hita saboda mi yanzu yanzu an kira sallah kiran sallah shi ko yanzu an kira za a je a bauta ma Allah wannan abin da za a yi yahi wanga aikin muhimmanci kuna fahimta Imamul Buhari ya fito ya ruwaito hadisi wa an Abi Rifa'a Tamim bin radiyallahu anhu qala Abi Rifa'a yake Tamim bin Usayd yake cewa qalan haitu ila rasulillah yace na isa wurin manzon Allah huwa ya hadubu annabi yana ba. qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah rajulun garibun jaa yasalu an dinihi mutum ne ba ko ya zo tambaya ga addini ne ku diba tawadu na manzon Allah yana tsaka hudu bahwa wani ya kwado cikin masallaci yace rajulun garibun jaa yasalu an dinihi mutum ne ba ko yana nuhin shi jaa yasalu an dinihi ya taho tambaya ga addini ne aga in kai na sai ka ce kai wai ya zaka wa mutane muzanci baka bari har a kare hudu baka tahi ka sallama mai ka tambaye shi yana da lokacin ma tattaunawa da kai amma yana haɗin haka cikin masallaci la yadari ma dinuhu yace kuma bai san addini ne ba ta huwaye ya bincike addini fa aqbala alayya rasulul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah ya fuskanto ni annabi ya dakatar da hudubar da ya kai ya fuskanci wannan bawan Allah mutumin karkara shine yace fa aqbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taraka hudubatahu hatta taha ilayya ya bar huduba sai da ya kawo inda nake fa utiya bi kursiyin an ka zo manzon Allah da kujera fa qa'ada alaihi ya zauna bisa ga kujeran waj'ala yu'allimuni mimma allamahu Allah ya ci gaba da sanar da ni abinda Allah ya sanar da shi summa ata hudubatahu fa atamma akhiraha sannan annabi ya koma ya ida sauran huduba duk wannan ana koya ma ɗalibin ilimi makarimul Akala. ko da kana cikin wani uzuri idan aka samu wani na da bukata da tambaya game da addini kakka ce a yanzu baka da lokaci a in dai akwai dama yi kokari saurara shi yana yiwa wannan abin wata shirya ce Allah zai shiryar da shi ta sanadiyarka Imam Muslim ya fitar da hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akala da'aman la'ika asabi'ahu salasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ci abinci zai suɗe hurutta ne guda uku don Allah ka taɓa ɗana wannan sunna ko ko kai babu ruwanka da wannan ma'ana manzon Allah in ya ci kuna fahimta wannan sunna ce fi'iliya haka annabi ya aikata idan annabi ya ci abinci hurutta ne guda uku annabi zai sa harshe ne ya suɗe abi ne suɗewa ake cewa ko don haka annabi zai suɗe wa qala annabi ya ce idza sakada luqmatu ahadikum idan lomar ɗayan ku ta kwaɗe ka ɗauko wani abu zaka ci ya kwaɗe falyum da an halaza annabi ya ce to ya gudda kazantar da aggare ta wal ya'kulha ya ci abitai wala yad'uha lishaytan kai ya batta ga shaytan kenan in ka bari wa ka bamma shaytan kana son ka taimaka ma shaytan shine wa amara an nusallata alqas'a annabi yayi umarni cewa a sude kwano bayan an sude hannu ha a sude mi a sude kwano qala ce fa innakum la tadruna fi ayyi da'amikum albaraka ba ku sani ba a ina albarka take cikin abincin ku don haka bayan ka sude hannu shi ma kwano a sude wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara yadda da shi ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ba asallahu nabiyyan illa al ganama Allah bai taba aiko wani annabi ba sai face ya kiyon bisa shi al ganam ismul jins awaki tumaki kuna fahimta kenan annabawa sun yi kiyon mi bisa shi wannan duk yana nuna ma tawadi'u da agga annabawa ana son a yi ma ishara kakkare na sana'a duk yadda take komi karamcin sana'a in ta halatta yi ta Allah zai ruha ma asiri ta karkashin wannan wannan sana'a qala ashabuhu sai sahabban manzon Allah sun ka ce wa anta hadda kai ya manzon Allah shin hadda kai kai kiyon bisashe qala sai manzon Allah ce na'am kuntu ar'aha ala qarari dalli ahli makka na kasance ina kiyon su bisashen da wasu ƴan sulalla ga mutanen Makka in yi musu kiyo su bani dan wannan abin gan in je in sai abinci in je in yi bukatata annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban mutanen farko da na ƙarshe amma annabi bai zauna haka nan ya ce ai in Allah ya ga dama zai zubo min dukiya da sama ba kuma Allah na iya zubo mai amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a yi komai wahayi annabi yana tashi yana wabbasa yana tashi yana neman nakai annabi bai zama ya kwanta ya ce sadaka yake jiran a kawo ba wannan Imamul Buhari ya fitar da hadisin wa anhu anan sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ce law du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabtu da za a kira zuwa ga yar tsokar da a kasan kohoton dabba ko ko a kira zuwa ga cinya ta dabba ya zan a shirya walima ba a samu komi ba sai yar tsokar da a saman kohoto ita an ka shirya walima da ita sai yar ka guda ita an ka samu annabi ya ce da zan karba walau uhudiya ilayya zira'un aw qura'un laqabiltu da za a bani kyautar ɗan naman nan na kohoto ko a bani kyautar watun karkashi guda zan amsa imamul buhari ya fitar da hadisin ce abu kaza yayi ma kadan irin kaza aiko ma kaza a'a mutum na ya aika ma wani abu na taimako to wannan abin ka amsa kuma kai mai addu'a haka manzon Allah ke yi an gayyace ka walima babu komai ruwa dai an ka shirya walima je ka sha ruwan wannan sunna ta ingantatta ta annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda da shi yace kanan naqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-alba taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ake kira al-alba wato manzon Allah yana da wata taguwa sunanta alba kun san bisashen manzon Allah waɗanda ya hawa ko wacce tana da suna akwai jakin da ya goya ma'az gare shi wannan taguwar ta manzon Allah da ake kira al-alba ta kasance latus baƙo ba a tsere mata kuna fahimta waton taguwar manzon Allah kanan naqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-alba'u la tusbaqu taguwar manzon Allah da ake kira al-alba ba a tsere mata duk sadda an ka taho ita aggaba duk inda za ana ita aggaba aula Tus, Bako, ko ko yi wuya a samu wadda za ta tsere mata a arabiyun ala audin lahu sai wani balarabin ƙauye mazauni karkara ya zo bisa ga wani raƙumi nashi mutume da ƙauye ya taho taguwar da an san ta tashi shahara a yankin jaziratul arab an san duk inda za ana ita aggaba saboda albarkar wanda ka hawanta shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san Jabir bin Abdullah an taba tasowa da tawaga ana cikin karuka sai raƙumi ne ya gaza kun san dogon hadisin har an kai sadda yana son ya saki raƙumin ya tahiyati sai annabi sallallahu alaihi sallam ya cin mai ku diba manzon Allah kun ga yadda manzon Allah ka tahiya in an ka taho tare da tawaga to annabi baya ya hukuma misa manzon Allah hakoma baya saboda in wani ya gaji shi mai laifi yanzu ha ya manya kai kuna fahimta to mi ka sa shugaba ya tsaya baya ya zai yana da gaskiya kuna fahimta to in bai da gaskiya ba tsakiya ma aka sashi ba ai ta lalaben wacce mota ya shigo don haka da ya cimma Jabir raƙumin yana son Jabir na son ya sakai don an tsere mai ka a shi sai ya bugi raƙumin Jabir sai ya saurin da bai taba iri ne ba sai manzo Allah ya ce ma Jabir ko kana sai san min Jabir ya ce ina sai suwa an kai ciniki yabba Jabir kuɗi Jabir ya ce to amma sai an kai kaya gida zan baka ya ce babu komi bayan an kawo kaya gida an ka aje ya kai wa manzo Allah raƙumi manzo Allah ya ce Jabir ka aza na yi ma wannan ne don in amshi raƙumin ka ɗauki raƙumin ɗauki kuɗi mafi karimcin masu karimci kenan kuna fahimta to wannan ba ƙauyen balarabin sai ya zo madina ko da ya zo fasabaqaha sai raƙumin wannan balarabin ya tsere mata gowar manzon Allah fa shaqqa zalika alal muslimina hatta arafahu wannan abin sai wa musulmi nauyi har sun manzo Allah ya gane haka ga huskar su taw ya wanga abu taguwar manzon Allah a ce wani ƙauyen balarabe ya taho da raƙumi ya tsere mata taguwar manzon Allah to ya wanga abu yake wannan yanayin da sun ka shiga faƙala sai manzon Allah ya ce haƙƙun alalla haƙƙi ne ga Allah ma'ana Allah ya wajabta ma kai ne Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu ba zai taba ɗaukaka wani abu a duniya ba sai ya koma yi kasar da shi abinda bahaushe ka ce in kaga abu ya noce cikin ruwa ya zaman ka tudu wala sama yayu don haka kan jiniyar wani ta baka tsoro kakka ga taron da ake wa wani ko ko security ne ko kaza a'a in dai al'amarin duniya na koma gehe ɗaya ya kallo ba wani abu da Allah zai yi sama da shi sai ya dawo ƙasa da shi mutumin da da kake ganin ana yi mai jiniya a tare mutane to za a kai lokacin da zaka gane yayi sa'a yanzu yana tare da security guda ko biyu mutumin da in ana bada hannu an ka taho saki ne aka shi ya wuce shi ba a tare shi sai ka gane shi danja ta tsaisai saboda mi yau da gobe ta yi halinta wannan imamul buhari ya fitar da hadisin mala ce babu taharimul kibri wal ijab babin da yake magana akan haramcin girman kai da jiji da kai me ake nufi da girman kai shine a hada ma gaskiya ka san gaskiya ta kai inkarin ta wal ijab da jiji da kai qala allah ta'ala allah mai girma da daukaka yace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah ce wancan gida na lafira alkiyama ana nuhin gidan aljanna mun tattale shi na mun yi tattali ne lillazina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa nufin girman kai a bayan ƙasa ma'ana ba sa son su samu ɗaukakar da za ta sa su yi girman kai inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastalifu da'ibatan minhum yuzabbihu amna'ahum wa yastahi nisa'ahum ko can suratul qasas don haka mun tanadi gidan aljanna ga waɗanda ba sa nufin girman kai a bayan ƙasa wala fasadan kuma ba sa nufin su yi fasadi a bayan ƙasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin ƙarshe na ƙwarai yana tabbata ne ga masu tsoron Allah duk wanda adda tsoron Allah Allah na bada tabbacin shi ke ƙarshe na ƙwarai duk wanda baya da tsoron Allah ba don Allah yake al'amurra ne ba ƙarshe al'amurra ne za su lalace wa qala ta'ala Allah ce wala tamshi fil ardi marahan kakka yi tafiya a bayan ƙasa kana mai takama ma'ana ana gwada ma duk da tahiya akwai yadda sunnar annabi ta ce kai Allah yana baka umarni kakka yi tahiya kana takama don kai da anka halitta da ruwan mani ka zama sarin jini ka zama ya tsoka ka busa ma rayuwa don Allah wa za ka yi matakama ka yi tawadi'u ka kankan da kai zuwa ga Allah kakka yi girman kai wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wala tusir haddaka linnasi kakka juyar da huskarka ga mutane kuna fahimta ana magana akan kumce me ake ma ishara kakka dora karkace ma mutane kai baka son ka hada huska da mutane kana ganin kafi karfin suwa ne wala tusir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan kakka yi tafiya a bayan kasa kana mai takama inna allaha la yuhibbu kulle muhtalin fahur Allah baya son duk wani mai takama mai alfahari in an ka ce Allah bai son siffa kaza to ja muna kunne na akai kakka zama kana takama kakka zama kana alfahari ko alfahari na ilimi ko na dukiya ko na mulki ko wata martaba da Allah ya ma kakka wa kowa alfahari mala cewa ma'ana to sa'ir haddaka linnasi ay tumiluhu wa tu'ridu bihi anin nas ana nuhin kada ka dora karkace ma mutane kana jayewa daga mutane takabburan alaihim saboda girman kai gare su wal marahu at-tabakhur abinda ake nuhi da marahu shine wato takama kana tahiya kana izza wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce yace inna na kana min qaumin Musa lallai ƙaruna ya kasance cikin mutanen annabi Musa malaman tafsiri sun kace ɗan amin annabi Musa na da shi da annabi Musa dan wa da ɗan ƙane suke don ka san zaman ka ɗan dan mallan wane ko ko zaman ka ɗan salihi wane bai da amfani gare ka wurin Allah wallahi sai ka bi Allah don shi Allah ka ce illal ladina amanu wa amilu salihati wato sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wato imani da aiki na kwarai ya ake aiki na kwarai shine ya daidai da sunnar manzon Allah Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa lalle qaruna ya kasance cikin mutanen annabi Musa to me ya faru fa baga alaihim sai girman kai a gare su domin albagayu nan at-takabbur yayi girman kai gare su yana jin yanzu shi wata ciyana ya wuce su yanzu ba layan su bane wa atainahu minal kunuzi Allah ce muka bashi taskoki na dukiya ma inna mafatihahu latanu bil uzba abinda mabuɗai na taskokin ƙaruna makullayin dukiyoyi ne latanu bil uzba tana nawayar da uzba menene uzba malaman tafsiri sun yi fassarori daban-daban fassara mafi inganci shine mutum goma da uku zuwa goma su ake kira uzba akwai malaman tafsirin da sun ce mutum arba'in to mu ɗauka mutum goma a ce makullin taskoki na dukiyarka ta zinari ƙatta majiya ƙarfi mutum goma da ke suke ɗaukar makullayin taskokin kuɗi sun kai ko ba su kai ba to shi ne Allah madaukaki ka bada labari Allah yana kawo labarin karuna don yayi ishara gare ka in dukiya gare ka kakkai girman kai Allah ya halakar da wanda ya hika dukiya to shi karuna ya an haƙare da shi iz qala lahu qaumuhu dukiyar da agare bata hana mutane ne su hada mai gaskiya ba ashe zaman wani yana da dukiya ko yana da mulki ba shi ka hada hana a hada mai gaskiya ba a a hada mai gaskiya don ya tsira kuma ku tsira a gudu tare a tsira tare iz qala lahu qaumuhu yayin da mutane ne sun ce mai la tabrah kakkai alfahari inna allaha la yuhibbul farihin allah baya son masu alfahari kakkai alfahari da dukiyar da agare ka karuna kai abin da ya kamata minana ila qaulihi ta'ala fa hasabna bihi wa bidarihi arda su imamun nawawi kenan ma'ana shi abinda imamun nawawi ka nihi to kai ka je ka kawo sauran ayoyin don dole kowane ɗalibin ilimi ya zama yana da ni. yana da hazzi nami na sauran ba sai ya jawo ma ayoyin ba ina ya tsaya yace la tafrah kakkai alfahari inna allaha la yuhibbul farihina Allah baya sun masu alfahari yana nuhin sauran ayoyin sai suka yi mai wa'azi ba sun ce mai kai yayi alfahari Allah baya sun mai alfahari ba suka ce wabtagi fi ma ataka daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wannan dukiya da Allah ya baka kakkasha dadin ka ɗaya duniya nemi lafira dan nan duniya ake neman lafira a ina ake neman aljanna a nan duniya nan za ka dukiyarka ka yi infaki ka yi abin da ya kamata ka taimaki yan uwa ka taimaki makwabta ka taimaki addini usman bin affan lokacin da ya bada wani taimako annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne yake cewa ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm ba abin da usman zai aikata wa ya cutar da shi bayan yau ma'ana usman direct admission a gare zuwa aljanna da mi usman ya samu wannan dukiya ta ya ɗiba ya infaki don haka wafta gafi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kakkamance rabonka na duniya menene ma'anar walatansa nasibaka minad dunya malaman tafsiri sun yi fasara guda biyu kashi na farko suka ce abinda ake nuhi walatansa nasibaka minad dunya kakkamanci rabonka na duniya ma'ana ka ci da kyau ka sha da kyau ka shiga motar kwarai ka yi gidan kwarai ka yi duk abin da kake so wanda bai saba ma shari'a ba amma dai duk da haka ka yi kokari ka yi aikin da zaka samu rabo a alƙiyama ba a hana ka ka ji daɗin duniya ba amma ko ba a ce ka wuce gona da iri ba shine sa nasiba ka minar duniya wasu ka ce a'a sa nasiba ka minar duniya kakka manta rabonka a nan duniya ma'ana kakka rabanta ka na lahira a nan duniya nan duniya na kake kake shibka rabon da za zaka tsirata da shi lahira shine sa nasiba ka minar duniya mi kuka son ai kamar ya tambaye su sai sun ka ce wa ahasin kama ahsanallahu ilaika ka kyautata kamar wanda Allah ya kyautata gare ka ai ba zane ka kowa ba duk mai kuɗin da kun gani duniya wani zane a gare wanda Allah ya bambanta shi da sauran talakawan garin su zaka samu idan ma ma'aikacin gwamnati na ko wani abin nan na ya samu zama gwamna ko shugaban ƙasa ko wani sanata akwai 'yan ajinsu waɗanda takardunsu sun hina shi kyawu amma shi Allah ya dauka ya bashi wani mukami ya zan su yanzu sai sun zo sun roki alfarma wuri ne bai kamata ya gode ma Allah ba in mai dukiya na yana jin kuɗi ga rai cikin waɗannan talakawan da tare da shi akwai waɗanda sun yi shi ƙwarewa wurin iya biɗa kuɗin amma Allah ya bashi ya hana musu don haka wa ahasin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar wanda Allah ya kyautata gare ka Allah yayi ma wadata to ɗiba ka dan makwabta ka dan ma ƴan uwa ka hidda haƙƙin Allah wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan ƙasa kakka dora dokar dukiya kana almubazzaranci da ita kana sa ta inda bai dace ba wala tabgil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata duk inda mabannaci yake Allah bai so ne sun yi wa'azi ko basu yi ba dukiyar karuwar ta hana ai mai wa'azi to amma karuna bayan an yi mai wa'azi mai makunya ya tawadu ya kankan da kai ya amshi wa'azi kun san da yawa mafi yawan masu kuɗi haka suke idan an kai musu wa'azi sai shaidan ya zuga su sai su kwace mai wa'azin sai mai izgili sai Allah shi hushi da su sai Allah shi hushi da al'amarin su don haka ya samu karuna bayan an yi mai wa'azin sai ce inna ma utituhu ala ilmi indi kai banza bata aje banza ta dauka wannan dukiyar da kun ka gani inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan dukiya na saboda sanayyata ta kasuwanci haka wasu malaman tafsiri sun ka fassara utituhu ala ilmin indi an bani saboda ilimi na na saye da sayarwa ilimi na na kasuwanci ilimi na na kaza kamar yanzu wani mai kuɗi ya ji ana neman taimako a tallafa ma wani ko ai wani aiki na addini Ya ce kai wallahi dukiyar ga na tahi Cana na tahi Egypt na tahi ina na tahi Dubai na yi kaza irin magana karuna ta inna ma utituhu ala ilmin indi wasu malaman tafsiri sun kace inna ma utituhu ala ilmin indi ai yana magana akan cewa Allah ya san shi ya cancanta shi ya dace da kuɗi shi yasa Allah ya bashi kuɗi duk dai wannan mina na yana wa Allah izgili yana nuna wani matsayi a gare don shi an kai tashi da kowa shine ma'ana inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun wa yanzu shi karuna daga irin waɗannan maganganu e bai san annallaha kada qad ahlaka min qablihi min alqurun Allah ya halakar da wasu da suke gabani ne na tsararraki ba man huwa ashaddu minhu quwwa waɗanda sun fi shi ƙarfi na tattalin arziki duk wani abu da yake gani akwai waɗanda sun fi shi Allah ya halakar da su wa akasaru jama'a sun fi shi tari na dukiyar da yake ganin ya tara ashe mi Allah ka ishara duk kuɗin da karuna ka jin ya tara an yi masu kuɗin da sun kai shi kuɗi Mika nuna haka yana can Allah madaukake suratul an'am ya bada irin wannan misali yace alam yarau alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin hum ashaddu shine alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin e ba su gani ba ma'ana ba su gani su da suke wannan jayya kam ahlakana min qablihim min qarnin eh da yawa mun halakar da wasu da suke gabanin su na tsararraki eh hum makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum mun tabbatar da su a bayan ƙasa irin tabbatar da ba mu yi muku ba ma'ana in dukiya kuke gani mun ba su tamakkuni a bayan ƙasa ba irin naku ba shine makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alaihim midiraran muka zubo musu ruwan sama wata irin zubuwa domin midiraran ala wazan fa'al siga ce ta mabalaga watun wa arsalna samaa alaihim midiraran wa ja'alna anhara tajri min tahtihim muka sanya mu suna gudana karkashin su ga tekuna duk abin da ake so ga sunan amma Allah ce karshe fa ahlakanahum bi zunubihim muka halakar da su da zunubansu laifin da sun kai da ta'addancin da sun kai ganin an wadata su wadata tasa sun ka fandare ma Allah shine fa ahlakanahum bi zunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin Allah ce muka kawo wasu waɗanda ba su ba in kawwa Allah ta'addanci sai Allah ya shahi tarihinka kuna fahimta kam ahlakana qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu wa shahid Allah ce nawa nawa ne mun ka halakar gabanin su hum ashaddu minhum batashan wadanda sun fi su karfi na tattalin arziki karfi na dukiya fanaqabu fil bilad da musiba ta zo sun ka kai sun hako domin naqabu fi ilimazina na waɗancan mutanen da bala'i ya zo musu sun ka kai sun hako mu a cikin garuruwa halmin mahis akwai inda za a samu mafaka za a cire mu azabar Allah Allah ce inna fi zalika game da irin haka mutane su yi min ta'addanci su dauki dukiya su fandare ma dokokin Allah in halakar da su la zikira akwai wa'astuwa akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun Abdullahi dan Abbas yace liman kana lahu aqalun ga wanda yake da lahiyayyen hankali ya kamata ya lura yadda an kai ma waɗancan. wallahi kai baka gagare ai ma haka nan ba inna fi zalika la zikira liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid ko aka wato ko ya jefa saurare yana halarce ba kunnuwan jaki ba don haka shi karuna da yawa Allah haka sai Allah ce wala yusalu an zunubihimul mujrimun kai su kafirai ba a ma tambaya su ga laifi to sun ma yi aikin balle a zo a ce a auna wani abu eh babu abin da za a aunawa gare su ranar alkiyama shahid a cikin ayar sai Allah ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi Haruna sai ya hito cikin mutane ne a cikin ado malamai sun kace ranar sallah ta aruna ya hita hawan daba ya hito cita ta alfarma ga dawaki ga ga dogarai ana tahe ana jan tuwahi ga ƙasa fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi alal ladina yuriduna alhayata dunya yan duniya waɗanda su duniya ka burge su in sun ji jiniya jikinsu na rawa in sun ga wani gida mai kyau hankalinsu na tashi Allah ya ba da labarin irin su kakka yadda ka zama irin waɗannan zama imani da takawa suke control ɗin zuciyarka qala allazina yuriduna alhayata duniya. ya laita lana misla ma utiya qarun sun ka ce cewa yo kai tonmu inda mun samu irin abin da ƙaruna ya samu su qaruna suna fantamawa innahu lazu hazzin azim kai su qaruna suna da babban rabo kun ji yan duniya su abin da suke kallo motar da kake shiga gidan da kake shiga jiniyar da aka yi ma bayi ko kuma dogarai da ke biya ka ko security suna gani hankalin su na can ya laital na misal ma ya qaruna innahu lazu hazin azim Allah ce wa qala alladhina utul ilma waɗanda suke masu ilimi masu hankali masu basira suka ce wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan kashedin ku sakamakon da Allah ka ba su wa alkiyama ya ɗauki mutum ya tsoma shi cikin aljanna shi ya hizama alkhairi liman amana ga duk wanda ya imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai amma fa inda matsala take wala yulqaha illa sabirun babu masu tara kai su dauki irin wannan wa'azi suna gani ga tsaran su suna fantamawa suna sabon Allah ana zinaci zinace ana abubuwa fasadi na a bayan ƙasa su su kame su bari illa sabiruna sai masu hakuri to me ya faru Allah ce fa hasabna bihi wa bidarihi al-arda wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin qonqurus magana ta kare Allah ya gama da shi Allah ce fa hasabna bihi wa bidarihi al-arda muka kife shi da shi da gida ne ba dukiyar karuna ne hito yana takama ba ana biya tai ana jiniya ana yi mai busa ana yi mai izza Allah ce fa hasabna bihi wa bidarihi al-arda muka kife shi da shi da gida muka ɗauki kasa muka mai sheta kasa muka riske shi a cikin kasa shine fa hasabna bihi wa bidarihi al-arda a bude kasa a ce ta jayika Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi bai da wata tawaga wanda ka taimako ne wanda ba Allah ba wa ma kana minal muntasirin kuma shi bai iya taimakon kai ne haka Allah ya kaskanta karuna nan ba Allah na ba mu labarin karuna dan mu ce kai su karuna ba a sha da kyau ba yanzu da mu ake ka hattara ka Allah shi ma da yawa ƙaruna. Me Allah yawa ƙaruna? ya yi da karuna saboda mi saboda saba ma dokokin Allah ya Allah muna roƙonka ka sa mu tsayo akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka daure zukatan mu wurin biyayya ga sunnar annabi ko da dadi ko babu dadi ka yi ta addu'a Allah ya tabbatar da zuciyarka akan imani da takawa ka kalli masu maganganu su yi maganganu masu hasada su yi hasada masu ƙarya su yi ƙarya wallahi ba su iya ma komi yadda ka san zinari buta ba ta yi mai komi sai dai ta sa shi walƙiya haka wallahi duk jiha'in da za a wa mumini duk wani abu da za a yi mai ƙara ɗaukaka dai Allah ka ƙara mai ya Allah ka sa mu yi don neman yardarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk